واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين kuma ku tuna daga labarun waɗanda suka gabace ku abin da ya faru tsakaninsu da Musa. a lokacin da ya faɗa musu umarnin Allah a gare su na su yanka kowace saniya daga cikin shanunsu maimakon su yi gaugawar yin haka sai suka yi tu'annati suka ce yanzu za ka sa mu zama ababen yi wa izgili sai Musa ya ce ina neman Allah ya tsare ni daga in zama cikin waɗanda suke yi wa Allah ƙarya kuma suke yi wa mutane izgili